Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wa kamar da kwa sani suna na Sina matuƙa ke na ku fata alkari yan wa darasin mu na yau shine na kawo da wannan sanyoyi guda hudu zuwa biyar wanda aka yi amfani da shi a cikin waya ka ba ta ka laki ko wani kala application ba abu na farko muhimmi shine mun dade muna jiran irin wannan hanyar wanda da muka sai ɗan nan mutum ba babu ta yanda kiran zai shigo cikin wayar ka za ka wani lokacin idan kana so ka kira wani musamman wanda aka sani ko cin celebrity saka idan ka kirawo shi ga wannan kiran naka bai shiga cikin wayar ta ba saboda bai sai mun din sunanka a cikin cikin wayarsa ba to kai ma zan na ma hanyar da ka iya blocking na wannan hanyar babu wanda ya sai kira ka sai dai idan ka sai ban din number mutum sannan akwai hanyar da idan an kirawo ka ita wayar ta ka ta faɗi suna wanda wanda ya kira naka da ce misali ka kusa da wayar ba tare da ka mallaki ko wani irin application ba da dai waɗansu abubuwa da yawa wanda idan ko bema cikin wannan bidiyon insha Allah zan na muku yadda ka iya seta afuwa na manta muku bayani tun farko ba waya iPhone ce take yi sannan kuma insha Allah a ƙarshe a bidiyon gaba zan na duka wanda ke amfani da wayar Android saboda haka ku biyo mu bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu ci gaba da su munar roƙon da wanda bai man subscribe ba ta abara alama subscribe sannan kawai like yin sannan ka tura abokanan ka da ne suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode da farko abin da aka yi ne aka nemi satin ɗin kan wai taka bayan ka nemo setting din kamar taka sai kai kasa haka bayan kai kasa za ga fon bayan sai ka taɓa fon din ka taɓa fon kamar da kuke gani ga waɗansu abubuwa ne wanda zan mana bayani kamar da na fara muku bayanin farko shine yadda za ka iya blocking din babu wannan babu wanda ya sai kira ka da sabuwar number wannan hanyar za ka iya blocking ne misali idan ka kunna gurin to duk wanda ya kira ka da sabuwar number idan baka saving din number sa a cikin waya ka ba ba ta ringi mu gaba daya amma shi normally zai ga wayar tashi tashi bayan idan kana so gano an kira naka kana shiga cikin da kiran waya za ga duk dukkan wani message da ko wani miss call da aka ba da sabuwar number amma a lokacin da kiran ka gaba ɗaya wannan kiran ba zai shigo cikin wayarka ba wanda aka shine sai kai kasa haka bayan kai kasa za ga silent unknown callers nan bayan sai ka taba kana taba sai kunna gurin haka kana kunna shine babu wanda ya sai kira ka sannan kuma wani kiran ya kara ko ya ringa ton ba tare ka yi seven din number wayarsa bayan nan hanya ta biyu shine da zarar misali wani lokacin idan kira ka wai ta ka ta faɗi suna wanda ya kira naka ko da ce sabon number ce ko da ce ka seven din number mutum shine nan ga announce call din nan bayan sai ka taba kana kana taba za ga always nan bayanin sai ka taba idan ka taba always shine duk lokacin da kira waya ko kuma lokacin da idan ka yi connecting na waya ka da bluetooth to wannan waya ta ka ta faɗi sunan wanda ya save number waya ta bayan wani lokacin za ga idan ka kira mutum zai ce bai ga number ka ba sannan kai baka santa yanda ka mai da wayannan taka ko kuma number wayannan taka private number ba idan misali kana so ka buɗe kira nan naka abin da ka shine bayan ka shigo nan za ga show my caller ID din nan bayan sai ka taba bayan ka taba za ga idan idan waya ka sun bi ce ko in ce live bi ce noma kamar yadda kuke gani ne waya ta layi biyu ganin sai ka zaɓi layin da idan ka kira ba a ganin namba waya taka idan ka zaɓa za ga yan noma nan bayan ya noma kawai za gan shi a kashe to sai ka kunna idan kunna shine idan ka kira mutum zai ga namba waya ka kwance za a ga namba waya amma idan ka kashe nan idan ka kira mutum zai ga namba waya ka tana akwai hanyoyin da za ka iya mai da irin wayar ka call forwarding ko kuma call waiting duk lokacin da kirawo ka idan wayar ka kana yin waya to za ta yi saving kuma ta shiga cikin wata wayar inda kuke yi ana akwai call forwarding sannan kuma akwai call waiting da duka wannan waɗansu abubuwa da idan ka yi blocking din number wayar mutum idan zaka sa number wayar mutum a cikin call forwarding ga inda ka shiga ko call forwarding ko kuma call waiting bayan na misali bayan ka yi blocking din number mutum kuma kana so gano number da ka yi blocking din ana zaga block contact na bayan shi ma nan sai ka ta kana taba zaga dukkan waɗansu nambobi da ka kai blocking nan sannan zaka iya ka bude su kamar da kuke gani za ga yana nauyi saboda ya sai ban ko na yi blocking din nambobi da yawa wadannan hanyoyi ne su baka sauki na ganin cewa ka blocking din dukkan wani wanda ya kira ka baka sai mun nambobi sa ba tare da wannan wata ka tare ringiton ba da dai waɗansu abubuwa da yawa ne nuna muku saboda haka so misali idan kana so ka bude mutum bayan ka blocking din sa bayan ka shigo nan ko bayan ka nemo block contact din bayan za ga edit anan sama sai ka taba edit din bayan ka taba edit za ga ya nuno ma alama nan bayan sai ka taba alamar jadin nan za ga ya nuno ma nan bayan sai ka taba on block din haka kana taba unblock shikenan ka bude mutum idan ya kira ka a lokacin zaka iya ganin wannan kira ya shigo cikin wayar ka bayan nan sai ka taba don to hanyoyi waɗannan hanyoyi suna da matukar amfani zaka mutum yana da amfani amfani da iPhone amma bai san ta yadda zai ta waɗannan abubuwan ba saboda haka kada kuma ta to amana alamar subscribe sannan kuma like sannan kuma na share nagode